الحمد لله الذي فسنا بخير كتاب أنزل القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وشرفنا بخير نبي أرسل والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء amma ba a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara 2025 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya kifansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari namu da gusau wannan jiha ta zamfara inda muke ƙoƙarin bayyana abinda allah subhanahu wata'ala ya faɗa na tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce ni cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari duk abinda aka faɗa na rahama cikin wannan littafin Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira wanda kuma aka faɗa na azaba to muna roƙon tsarin Allah da shi duniya da ainihin wato lahira a shekarar da ta wuce mun tsaya a aya ta saba'in da biyu ita ce laƙar kafarar da zina tsalu inna allaha huwa masihu bin maryam wannan shekarar za mu tashi aya ta saba'in da uku laƙar kafarar da zina tsalu inna allaha salisu salasa akaram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله لا Allah ya ce laqad tabbas kafarar lazina ƙalu da suka ce sun kafirta inna Allah salisu salasa Allah uku ne Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta da gaskiya in ba abun bauta ƙwallon ƙwalba shine Allah subhanahu wa ta'ala wa in lam yantahu wallahi in ba su hannu ba suka bari an maye ya kuluna dangane da wannan maganar da suka faɗa kuma suka ƙudurce ta sulaiman sannan da zina kafaru wallahi su ya shafi waɗanda suke kafare minhum daga cikinsu azabun alimun azaba wacce take ainihin wato mai raɗaɗi a nan wajen an fara da allamu wannan lamun ɗin ko ka ce jawabi qasamin mahzufin ko ka ce lamul qasami li qasamin muqaddari da ka sai zamanto qad harfu tahqiqin ne mabni ala sukun ma fi'il madi kafara fi'il madi ne mabni ala fath la mahalla lahu min al-i'rab alladhina الاسم موصول مبني على الفتح fi محل رفع فاعل to da shi ne fa'idi waɗanda suka ce waɗannan Allah sai ce to sun faka farfato mai suka faɗa shi ne Allah sai ce sun ce kaza sannan ƙalu kana iya cewa fi'ilun madin ne mabnin ala dhanbi littisalihi bi wawul jama'a Walwawu, mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wal alif fariƙa. baina harful illa wa wawul jama'a sannan ko in ka ga dama ka ɗauki irabi na mutanen basara ko kufa kai su a su irin wannan idan ka zo za ka yi irabi za ka ce fi'ilun madin ne mabniyun alil fatti al-muqaddar alama qabala wawul jama'a wawu ضمير متصل مبني ala السكون fi محل رفع فاعل Su har yanzu a gurin su qalu din yana nan mabni alal fathi amma al muqaddar ala ma qabala wawul jamaa daka wannan jumla gabaki ɗayanta cewa waɗanda suka ce Allah uku ne shine qalu sai nama inna harfu nazbin wa Taukili. Allah lamzul jalala ismu inna salis shine خبر إنه هو مضاف ثلاثة مضاف إليه jumla ta. qalu inna allaha salisu salasa ita ce la mahalla laha silatul kamar yadda ɗaliban lugha suka sani biyun da aka samu jumla alismul mawsul to dole sai an samu jumla ta sila wacce take da alaƙa da alismul mosul da aka samu sannan jumla ta allazina wato kafara allazina qalu la mahalla laha li annaha jawabul qasmi ba ta da muhalli saboda ita ce jawabin rantsuwar da Allah ya fara da shi yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa to kafara allazina wannan jumla ta wacce ta biyo bayan ta la mahalla hali annaha jawabul qasmi sannan wa inna da sunanta da kabarinta al-musaddara bi anna da baki ɗayanta har da fi mahallin nasbin maqulul qawl wannan na san ɗalibai ne kaɗai suke gane zancen da nake Wannan ba ɗalibi ba sai dai ya saurara Allah ya ba bashi lada sannan akwai wata ƙa'ida da suke faɗa cewa inna a ƙur'ani haka za ka ganta ko dai da kasara ko ka ganta da kuma fataha anna ka duka ƙur'ani haka za ka gani to akwai gurare kusan guda goma sha biyu da ke sa ita inna ɗin ta zama maksura ko ta zama maftuha akwai gurare ya kai guda goma sha biyu abu na farko shi ne. Za shine a waqa'at ibtida'il kalam lokacin duk da zaka fara zance to inna dole ya zaman an mata kasara kaman inna a'atina kal kausa kaman inna fatahna laka fatahan mubina inna nan fi bida fi bidayatil kalam ne to dole inna ta zaman to mafsura ce waje na biyu shi ne idza waqa'at fi sadr al jumla jawab al idan ta auku a tsakiyar jumla a matsayin jawabi na rantsuwa kamar wa yastanbi'una ka haqquhu qul i wa rabbi innahu la haqq wannan shine guri na biyu sannan waje na uku shine wato idan ta auku a matsayin jumla ta sila kamar cewa ja'a allazi innahu mahbubun daka nan wajen innahu mahbubun dole ya zamanto inna din ta zamanto maksura sannan abu na uku na hudu shine idza waka fi sadr al-jumlah haliya idan ta auku a matsayin tsakiyar jumla ta hal kaman fadin Allah ta'ala cewa kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi sai ce wa inna fariqan min al-mu'minina Sau da nan gurin inna din tunda ta auku a tsakiyar jumla sai ta hal dole ta zamanto maksuba kamar yadda akan cewa aqbalat tiflu wa innahu yabki dan saboda haka sannan abu na biyar idan ta auku ba'a da ala al wacce ake buɗe zance da ita kaman ala inna awliya allahi to da ka tun daga ala to dole tun da harfu tanbihin wastiftahin ne to inna din da zaka biyo dole ta zaman to maksura shi yasa aka ce inna awliya allahi da ka bai wa ka kawo ala ka ce anna awliya allahi ba zai yi ba sai dai ala inna awliya allahi sannan idan ta auku ba'adal qawli din nan shine idan ta auku mahafiyatan bil to wannan kuma ya shiga cikin dillafazin da ka sani na ƙala da ya ƙulu da kuma ƙa'ilin ismu fa'il da maqulun da makamantansu kamar faɗin Allah subhanahu Ta'ala da yake cewa qala inni abdullahi ta ga ƙara kalla idan inna ta auku bayan kalla to dole ta zamanto maksura kaman kalla innal wato inna kitabal abrara lafi illiyi kaga idan ta ba da kalla kalla innal insana la yataga arahu stagna sannan waje na takwas shine idan adba'a da in ta auku bayan in saman ta'allamin nahwa ka koyi ilimin nahwu iz innahu sahal yayin da yake ilimin nahwu yana da sauki in cewa zaka koya yana da sauki sana abu na tara shine idan ta auku ba da haisu shi yasa sai ka ce zurtuka haisu naka maridu da ka bai yiwa ka kawo haisu sannan ka ce zurtuka haisu annaka maridu sai dai zurtuka haisu innaka maridu sannan abu na ainihin wato goma shine an taƙa fi su dar jumlatul inafiya, ta auku a tsakiyar jumla ta fara zance kamar yasu umu fulanin anni sa'atu ilaihi innahu lakazigo. sannan guri na goma sha ɗaya shine an a fi qabriha lamul ibtila akwai lamul halaƙa? sannan akwai lamul to in ta auku a irin wannan dole ya zaman tu maksura kaman wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazigo. kaga ba zai yi ba ka ce wallahu ya alamu sai ka ce annaka la rasuluhu ba ai sannan wallahu ya shahadu innal munafiqina ba ka ce wallahu ya shahadu annal munafiqina lakazibuna sannan guri shan na sha biyu shine an taqa ma amma ba'daha shine khabaran an isma'ili kaman innal ladina amanu wal ladina hadu والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة wannan yana fiye to sai malaman tafsiri suke cewa nan wajen da Allah ya kawo wannan yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wanda suka ce Allah uku ne sun zama kafirai ban sani ba ya za'i ko san akwai abinda yaren Hausa saboda alakarsa da addini ya sa akwai abinda ba ma ka iya fassara shi da Hausa in ma ta faɗi shi da wannan ka fassara shi da wannan har yanzu dai hausa ne amma muna magana da kasance ka kawo hujja ka kawo dalili in na ce ka kawo hujja har yanzu dai ba hausa bane in na ce ka kawo dalili har yanzu me ba Hausa ba hausa bane ne ko to kalman kafiri duk da tana da ma'ana ba guda ɗaya ba kun san yanzu yana cikin rigimar da ake yanzu a nan ƙasa, ko masu aƙida cewa Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki suna nan suna rigima suna cewa ka ake masa kafirai sannan an samu wasu wanda suna ganin cewa hatta Allah bai iya magana ba ya kamata shi kansa Allah ya gyara lokacin da zai saukar da Qur'ani fassara ayan nan cewa duk wanda yake da aƙida cewa Allah uku ne Allah uba Allah da Allah ruhiwa don ka fassara in ka ce kafire ne sai ne ce to baka son zaman lafiya sai ce to ai firai su ne wa'anda ba su da ba su da addini kuma ayat da muka baro a baya sai da Allah ya fara cewa laqad fara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda yace annabi isa dan maryam Allah ne Allah yace kafiri ne sannan duk wanda yace Allah uku ne Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki shi ma Allah yace kafiri ne ya za a yanzu shin ya kamata mu canza wa Allah zancensa saboda ana neman zaman lafiyar wasu ko ko addinin mu ne haka qur'anin ya sauka ko ko mun zo fassara sai a ce a'a waɗanda suka ce Allah uku ne to ba musulmi bane saboda ana son zaman lafiya ko ya za a yi fassara ni shine abin da ban gane ba kuma abun mamaki fa an samu wasu daga cikin rudaddin musulmi yanzu suna ganin cewa fassara ayar haka wanda yake da aƙida cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki cewa kafiri ne to wannan neman rashin zaman lafiya ne tun ku haka ne to farkon wanda bai so a zauna lafiya shine Allah subhanahu wata'ala ka cokal da ya saukar da Qur'ani daga lokacin da kuma kana musulmi kake da wannan aƙidar har kusan ka shiga matsala kuwa saboda wanda yake ganin cewa wannan akwai gyara to akwai fa buƙatar sai ya sake taso daga annabi da kabari shi kuma ya faɗa wa Allah cewa to wannan kalmar fa Allah ya kamata a gyara dan bata dace ba in zai in ko ba zai yi wato abinda Allah ya faɗa larabci ne ma haka muka bashi ko fassara ma bai ba magana cewa inna Allah wanda suka ce Allah uku ne kafirai ne to wannan kalmar ma ko fassara ta ba mi ba yadda take da larabcin haka muka batta so muka ce kafirai ne aka wuce aka yi gaba kuwa in kuma akwai wanda zai nemo mana ma'anan kafiri din da hausa to sai fassara mana ita da hausa amma da yanzu ko fassara ba mu yi ba da larabcin ta yadda take haka muka batta shi yasa malaman tafsiri suke cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi shine annallaha ta'ala wa Isa wa ummuhu alihatun salasa kaga akwai Allah Sana akwai annabi Isa Sana akwai mahaifiyarsa shi yasa abinda zamu cike da shi a ƙarshen Qur'ani cikin abinda Allah zai tsaye da annabi Isa gobe alkiyama ya tarbe shi shine wa idqala Allah ya Isa ibn Maryam a lokacin da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam kaga ba Isa wanda yake da alaka da wani abu na Allah ba a anta qulta lin nasi takhizuni sai ka ce wa mutanen ka sirki ne ummiya da mahaifiyata ila haini min lahi? a dauki haƙƙin Allah a ba su a kyala Allah sanda za a yi ma annabi Isa wannan tambayin qala zai ce subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka ma ya kunu ni an aqula ma laysa li bi Allah ba zai yi ba in faɗa abin da ba ni da haƙƙi a kansa in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na taɓa cewa a ɗauki haƙƙinka ni ma Allah ne mahaifiyata Allah ce sai ma ka sani saboda ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub zai ce ma qultu lahum wallahi ban ce musu kuma illa ma amartani bihi sai abin da ka bani umarni kace in ce musu an ibudullaha rabbi wa rabbakum bauta ubangiji na ubangijin ku shine kai abin da amma kuntu alaihim shahidan ma dun fi lokacin da nake cikin su zan iya bada shaidar abin da ya faru amma falan ma tawaffaita ni sanda ka dauke ni ka tafi da ni sama kafin in dawo kunta anta raqiba alaihi Allah ta fi ni kiyaye mai suke wa anta ala kulli shay'in shahid to da haka sai ya zamanto Allah ya kone makansa cewa ba shi da mata ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina ko mattakaza sahibatan Allah bai riƙi sahiba ballahi ina an la yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta za a ce Allah yana da ɗa bayan ko mata ba shi da ita shi sa'a irin wannan akwai abin da za gan shi ta ɓangaren wani kamala ne ta ɓangaren wani na ƙasu an fahimta yi amma akwai maganganun da in za ka yi su ko a babin ladabi bai kamata ka yi shi yanzu ya halatta yanzu in fito in ce ina da abin da Allah bai da shi bai halatta ba amma da gaske din haka ne ko ba ka ba saboda ni ina da uwa ina da uba ina da mata ina da wa amma Allah ba bai da su to amma a babin ladabin magana Allah kai ya kamata in zo sai in kalli mutane in ce musu ni ina da abin da Allah bai da shi kuma bai kamata ba ko to akwai abin da ko haka ne a babin magana to ka san wani alfazu za ka zaɓa ka saki magana kafin ka saki ka, kuma haka ne ɗin haka ne to saboda haka za mu ga cewa wannan rashin saga Allah shine kamala a lokacin da rashin saga ga ɗan adam na ƙasa ne wannan shine to da haka sai Allah yake cewa waɗanda suka ce Allah uku ne kafire ne sai ce wa mamin ilahin illa ilahun wahidun babu wani abun bauta in ba Allah kwaya ɗaya ba da haka nan wajen alwawu ko ta zama atifa harfu atifin ne mabni na alal sakki akan jimlar da ta gabata ko alwawu din ya zama tuwa wasu inafin ne yanzu wani sabon zance za a fara kuma ma sai ta zama harfu nafiyun ne mabni na alal sukuni ilahin min harfu jarrin ne za'idin li ta'qidil kalami domin dukkan ɗalibi ya san akwai min wacce take zuwa zasha shi yasa a nan gurin ilahin sai zamanto majarurun ne lafzan marfu'un mahallan ala annahu mubtada'un sai zamanto mubtada ne mubtada kuma ɗalibi sun sani al'aslu shine zamanto marfu'un ne amma a nan gurin majarurun ne lafzan marfu'un ne تقديرا على أنه مبتدا وما من إله إلا سيزمنت أداة حسن ko أداة الاستثناء ملغات لا أمل له إذن النفي يغباتا idan illa ta shigo to illa ɗin akan ƙaddara cewa kamar babu ainihin wato ita ne haka lokacin da zai zamanto wa ma ilahi babu wani abun bauta in ilahin ya zamanto mubtada'un ne shine farko to muna neman ina kabarin mubtada yake a nan gurin sai zamanto wasu da yawa daga cikin malamai wajen takadiri suna kaddara abin da yake ba daidai ba domin abin da suke cewa wa mamin ilahin yayin da ya zamanto ilahun mubtada ne to ana buƙatar kabari sai su ce wa mamin ilahin sai su ce ka'inun au mawdu wannan cewa babu wani abin bauta sai wanda yake kasantacce ko saman mai kuskure ne in kana so ka yi takaddiri na gaske sai dai ka kaddara mamamin ilahin haƙƙun babu wani abin bauta na gaskiya in ba Allah saboda ya faɗa cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah shi kadai ne wanda in an bauta mai an bauta mai ta gaskiya saboda in ka ce ka'inun au mawjudin ai idan mu yana ganin wasu ababe yanzu da ake bauta musu wanda ba Allah ba ko to amma bautar da ake musu bauta ce ta gaskiya ba bauta ba ce ta gaskiya da haka ɗaliban lugal larabci a duk littafin da kaga wani malam ya irin wannan takadiri ya ce maka wannan yanayin haka ya kamata a yi shi a ce ala annahu mubtada'un wa khabaruhu mahzufun ka'inun aw mawjudun to kace gala kuskure ne sai dai ala annahu mubtada'un wa khabaruhu mahzufun taqdiruhu wa ma min ilahin haqqun illa Allah babu wani abin bauta na gaskiya da ya cancanta a bauta mai in ba Allah ba da haka sai ya zamanto a nan gurin illa adatu hasrin ne kayan aiki ne na takaita abu ko ya zamanto istisna'i ne mulgatul la amala lahu da haka sai ya zamanto Ilahin dinnan da aka ambata sai zaman to badalun ne min ad-damir fil khabar al-ma'zuf aw badalun min mahalli ilahi sai zaman to wa huwa ur, sai zaman to wahidun shine na din shi da ka zamu ga cewa ilahun wahidun sifa ne da mausu sifa ne da wanda aka ainihin wato siffanta da aka zai zamanto wannan jumla idan mun ɗauki cewa alwawu harfa atfin ne sai ta zamanto la a ma'tufatun ala jumlati jawabin asmi sai zamanto ba ta da mahalli atafi ne akan jumla ta rantsuwar da Allah ya wacce ta gabata ayoyin da muka karanto a baya Allah ta'ala ya faɗa wa mutanen nan yace musu ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ya ku ahlal kitabi kada ku wuce gona da iri cikin addini wala taqulu ala illa alhaq kar ku faɗi maganar da ta shafi Allah in ba gaskiya ba sai Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryama kawai fa annabi isa wato dan maryamu rasulullahi manzon Allah ne sannan wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun min sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah nan wajen da yake wa illam yantahu shine abinda Allah ya ce musu wala taqulu salasa kada ku ce Allah uku ne Allah ya ce in tahu khairul lakum ku hanu wannan shine alkhairi sai ce innamallahu ilahun wahidin subhanahu an kuna lahu wala. abun bauta kwaya daya sannan Allah ya fi ƙarfin a ce yana da ɗa saboda lahu ma fis samawati wa ma ardi wa kafa billahi wakila sannan ya ƙara faɗa mana cewa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim abun bautar ku kwaya ɗaya ne ƙwallon ƙwal babu wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba a matsayin na mai rahama mai jin ƙai sannan ya ce wa annabi ƙulka ce musu ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne ya fi girman shaida a duniya ta yadda in ya ba da shaida a kan abu shaida ta gama shaiduwa Allah ya ce in sun yi shiru ko ba su da amsa sai ce ƙulillahu ka ce musu Allah ne ka shahidun baini wa bainakum shi yake shaida tsakanin ni da ya aiko da ku da kuka ce ƙarya nake wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li undirkum bihi wa man balaga an mun wahayin wannan qur'anin in muku wa'azi da shi da wanda qur'anin zai kai masa Allah yace a innakum kunna la tashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai wanda ya cancanta kuma a hada su da Allah a dauki haƙin Allah a bashi Allah sai ya ce wa manzo Allah kulka ce musu la ashhadu ni ba zan shaida akan wannan ba kul kace musu inna ma huwa ilahun wahid kace musu abun bauta kwaya ɗaya ne wa inna ni bari'un mimma tushrikun ni na barranta da abin da kuke hada Allah da shi ne shirka sannan Allah ya ƙara faɗa yace hadha balagul linnasi wal yunzaru anna ma huwa ilahun هو إله واحد وليذكر أولي alba. sannan ya ƙara faɗa cewa ilahum ilahun wahidun فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa ƙalallahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn hakku rike abun bauta ya zama guda biyu innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama huwa ilahun wahidun annama ilahukum ilahun wahidun ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول قل إنما أوهي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فله فهل أنتم مسلمون لكم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنهار فإلهكم إله واحد abun bautar ku abun bauta ne kwaya daya falahu aslim wa bashir mukbitin sannan irin wancan ayar da ke cikin suratul kafi ƙarshe irin ta Allah ya faɗa a cikin suratul fusilat ce qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil mushrikeen wannan Allah da ya faɗa a nan gurin yace inna allaha wa ma min ilahin illa ilahun wahidu. babu wani abun bauta na gaskiya face kwaya ɗaya da muka sani sannan alwahidu a nan gurin suna ne wanda la sani lahu Saɓanin in abu bai da alaƙa da Allah ta fuskar lissafi domin in mutane ne a gida shi yasa ai in an ce duk gidan da kaji ana maganan awwal ba ana iya samun sani da salisu da rabi'u da kamisu da Salisu. ka san wani gidan haka ake sa Muhammad awwal Muhammad sani ko wani lokaci har a zo ashiru ko kuwa saboda yayin da dama za ka ce al'awwal ko wahid akwai salin akwai salisa zuwa ashir to shi Allah wa hadaniyarsa da ya faɗa maka cewa a ƙur'ani kana ganin wa ilahukum ilahun wahidu to wa hadaniya ce ita la saniya la ba ta da nabi yasa an baka gane baka tafi suratul ikhlas yasa yake maka qul huwallahu ahad ita ahadiyya ce wahida ce wata la saniya la to duk wanda ya kuskura bai bauta ma Allah shi shi kadai ba billahi allazi ya tafi lahira a haka to ya dibo rigimar da ba za ta warware ba yasa aikin malamai na farko babba a duran kusa. ya za a yi saraba mutane da wani Allah su hada su da Allah dan wallahi akwai wa laifin da ka tafi ma Allah da shi yana da ƙarshe a iya warware matsalar amma wallahi in aka tafi lahira da shirka an tafi lahira da rigimar da ba za ta warware ba da su kuma mutane yanzu abin da ya fi sauƙi kenan nan fa aka samu wani tsohon gwamna a ƙasar nan ya ce shi ko Allah ka ce baka yadda da shi ba shi bai da matsala da kai kama ce baka yadda da Allah ba shi wannan ba matsalarsa ba ce amma ka ce ba shi bane gwamnan jiha ko ka ce ba ka yadda shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa ne a to wannan kan ba zai zara ma ido ba haka ya faɗa yanzu yau wanda ya faɗa ya ce in ma ka ce ba ka yadda da Allah ba shi ba matsalarsa ba ne amma ka ce ba ka yadda shi ne gwamna ba sai ya maganin ka yanzu yana nan yana daga cikin waɗanda za su ceto arewa da an cuci arewa za su ceto ta eh, saboda lalacewar mutane kullum magana su magana ce ta tuwo me za a ci ka wanda ya ce in ma ka ce ka yarda da Allah ba shi ba matsalar ba ce amma ka ce ba ka yarda da shi ba ne matsala sai yau yana daga cikin wayanda muka tasa a gaba wa za ta ce to arewa to ba mu za a yi a ce to arewa ba ko arewa tsara duniya za ta Allah ya kiyaye Allah ya ce wa in lam yantahu in ba sa hani ba amma ya na dangane da wannan maganar da suke faɗa za mu ga gawawan harfusti ina ne mabnin alal fathi la mahalla lahu min iraq in harfu sharɗin wa jazmi jazmi fi'ilaina mudari'ain mabni ala sukun al-ula fi'l ash-shart wa thani jawabuhu wa jazaa'u lam harfu naf'in wa jazmin wa qalbin mabni ala sukun yantahu fi'l mudari'un majzumun bi lam wa alamati jazmihi hasfi an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal waw fi mahall naf'in fa'il haka wannan jimla da Allah subhanahu wa ya kawo cewa illam yantahu sai ga amma asali akwai an ainun da kuma nunu don suka haɗa irin wannan akan idgamin din nunu din cikin ɗaya halaf shi yasa ba a rubuta sai dai a ce amma da haka dai zaman to ar harfu jarrin ne ma kuma alisin rasulun ne mabnin ala sukuni fi mahallin jarri bi an wa illam yantahu amma yaquluna da haka sannan wannan ma din a ƙa'ida ya kamata tana iya zamantowa harfin masdariyar sai ya zamantowa masdarin mu'awwal a kan cewa illan yin taho amma ya ƙulu na fi mahallin jarrin muta'alliƙin biyan taho da aka jumla ta yin taho ga baki ɗayan ta ina fiya ce la mahalla da ira sannan jumla ta ya ƙulu na sai ya zamanto wato la mahalla da hasilatul mausul sannan kuma in mun ɗauki maɗin a matsayin alisumul mosul dole sai mun ƙaddara akwai al'a'idu ilal ma alisumul mosul wanda yake mahazu da aka zai zaman tuwa illan yantahu amma ya ƙulu na hu hudun shi ne al'a'idu ilal ma alisumul mosul idan ba su hannu ba dangane da wannan maganar da suke faɗa to zai faru Allah yake ce masannan lalina wallahi sai ya samu inda suke kafire ne minhum daga cikinsu azabun alim azaba mai da ɗabi allamu ɗinnan waƙi a tafi jawabi ƙasamin mahazufun ya masanna kuma fi'ilun ne mudari'un mabniyun al-fatti littisalihi bi nunin da sakila wa nunin da harfin mabniyun al-fatti la mahalla lahu min al da haka da ya masanna allazina الذين ننقر الاسم الموصول ne مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم كفروا فعل وفاعل منهم الجار والمجرور عذاب عليم عذاب فاعل ne مؤخر وهو منقول alimun shine na adna shi ba wai azaba kaɗai ba azabar ma da Allah zai musu tana da ainihin wato raɗaɗi in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka jimla kala ya masannan ladina kafaru la mahalla laha jawabi qasamin wa jawabu shart mahdhufun dalla alayhi jawabu alqasam ko kace aw sadda masaddahu jawabu alqasam jawabin rantsuwa da mun samu in harafi ne na ainihin wato sharadi to muna buƙatar fi'lu shar'i to abin da ya biyo la yamassanna alladhina kafaru ita ce wannan jumlar gabaki ɗayanta wato sai ya zamanto jawabin shar'i sadda masaddahu shine wannan jawabin na rantsuwa ya toshe inda ya kamata jawabi na sharadi din yazo to wannan na yamassanna alladhina kafaru da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kalmar massa da maddodin ta Qur'ani yazo ya kai wajen so 61 a Qur'ani so amma kuma yana komawa zuwa ga ma'ana guda nawa na farko bari mu ɗauki wacce ta zo da ma'anin fi'ilun madin wanda nan ma'anan mudari'i ne Allah ya amfani da kalmar masa guda shida waje na ɗaya karanto man alama in yin saskun in yin saskun karhun faƙar masal ƙawon Mm. وإن hmm. الأيام لا مدام وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال الله يأتي إن ينصفكم قرهم فقد مس شيني بن waje na biyu Allah ya faɗa cikin suratul a'raf ce summa baddalna makana sayyi'ati al-hasanat وقالوا a suratu yunus za ka iya tafiya gurin eh wai nasa duhur

الإنسان ضر تعالى ثم إذا حولناه نعمة أخرى فإذا haka da durbin da ana ثم إذا حوله نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ثم إذا حوله نعمة منا ثم إذا akwai guri ɗaya da ya rage cikin gurare ba, za ka yi turo mana shi eh? yau mai yi samu na finnari ala wujuhin يوم wayannan su ne da ya zo da ma'anan madinsa haka sulasi mutarra yau mai sabu na finnari ala wuduhim zuƙu masasaka to akwai irin su masathu kamar wani in a zaƙinahu na amma a ba da zarra a masathu da ya ƙulan na zahaba sayi'atu tu'anni. kaman wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'da dharra massathu cikin suratuhu sannan irin su massathum kaman afasitum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء a سوى إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرأ مكر إن رسلنا na matan تنكرون kaman wala in masatun nafahatun min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna Balimi? to irin waɗannan ayoyin kaman kulin soma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun da wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla illa iyyahu don ka tattara gabaki ɗaya madda na wannan fi'ilin da yake da alaƙa da shi a ƙur'ani gaba ɗaya waje 61 ne a ƙur'ani to sannan kuma wannan yana komawa zuwa ga ma'ana guda nawa a ƙur'ani kalmar massa yana daga cikin abinda kullum nake faɗa nake cewa lokacin da duk ɗalibi ya ce in ya ga ginin kalma iri ɗaya ƙur'ani ma'ana ɗaya zai bata wallahi tallahi dole sai ya yi ma alƙur'ani ɓanna wannan yana daga ciki da haka kalmar massa ko a yare na larabci in ka koma asali za ka samu fi'ilin shi ne massa idan za ka yi fakki shi ka zingina shi zuwa ga dama'ir rafi shi ne masassu da makamantansu ya musu shi ne mudari'in umsus shi ne fiye da amurin shi massan wa matsisan shi ne mazgarin shi masun ko masun shi ne ismu fa'il ismu makul shi ne wato mamsusun hakan ce massa shi a shi ne lamasahu biyadihi Shi ne na zalabi in ka taba abu da hannunka sai a ce hu. sannan akan ce masa shi ne minhu shine idza hu in ya karba abu sannan akan ce mas'a hu bi shauɗi shi ne idan shine raba hu in ka dake shi sannan akan ce rajulun mamsusun shine majnunun asabahu mas min aljunun aw asir idan cuta ta hauka ko sihiri ta shafi mutum sai a ce masu ba ya shahara a ƙasar nan ba sannan akan ce masahul khair shine idza arada alaihi in ya bujuro da alherin gare shi sannan hakan ce masatil hajjatu ila kaza shine alja'at ilai in bukata ta kai ka zuwa ga abu sai a ce masa a wannan ne in sun kalli mutum sai ce fa huwa fi amasil hajjati ila kaza shine ahwaj shine ahwaj shine ashaddul hajja in kana da bukata matsalin sai a kai fi ashaddul ma'a fa huwa fi amasil hajjati sannan hakan ce masad bihi rahim fulanin shine ila qarubat in kana da kusanci da wani akan ce masa da aka sukan ci a nan gurin wal masu ne majazin fil isa majaz ne cikin abin da ya shafi samun abu da na haqiqatul masi wada qul a al ya asalin haqiqanin masu shafa shi ne ka ɗauki hannunka ka a kan jiki da wannan ne umila fil isa isabati bi jami'il ittisali sai ka amfani da kalmar a ɓangare na abin da ya shafi shafa saboda duk abin da yake da alaƙa da abu da abu za su haɗu daga nan sai a ce masa almasu almasu a cikin ƙur'ani yana zuwa da ma'ana guda biyar na farko iltiqa'ul basharatain fata da fata su haɗu sai a ce masa almasu Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a kissar samiri da ƙara qala fa zahfa inna laka fil hayati an taqula la misasa a dai za ka ci gaba da rayuwar da ba wanda zai ci gaba da alaƙa ta taɓa jikinka ko ka taɓa jikin shi sannan abu na biyu Allah da ya zo maganar lauyin mafuzi ya ce mana la ya masuhu illal Haruna. sannan kalmar masu a ƙur'ani tana zuwa da ma'anin aljima'u saduwa Allah ya ce ya ayyuhal na amanu sai ce idan na nakatumul mu'minata thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna amma lakum min iddatin ko wa malakum alaihin min iddatin ta kaga nan gurin bayan ka auri mace ka shafa ta ba haka ba wata da wani idda ba shi ake nufi ba a in aka auri mace kafin a kare a sadu da ita Allah sai sifa malakum alaihin min iddatin ta wannan shine abin da na Maryam ta yi amfani da shi yace anna yakunu li gulamun wa lam yansasni basharun wa lam aku bajiya sannan abu na uku al'isaba wanda shine ma'anan ayar da take ɗauka da mafi yawancin ayoyin alkur'ani da Allah yake wa ayyuba idna da rabbuhu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin sannan yana zuwa da ma'anan aljununu a ƙur'ani. Allah yace alladhina ya'kuluna bima la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-massi sannan yana zuwa da ma'anan al'azabu wal harku shine ayat da Allah ramma ya kawo ta shine zuqu massa saqar wannan yana daga ciki idan ka Allah sai ce idan ba su hannu ba to la yamassan alladhina kafaru wallahi sai ya same su inna wanda suke kafire ne ba zai shafe su ba shafa ma a samun su zai kuma azaba mai raɗaɗi in ji Allah ita ce za ta same su shi yasa malamai suka ce cikin wannan ayar da muka karanta akwai ababen da ake tuwa da su shine na farko duk mutumin da ya faɗi cewa alloli daban-daban ne ba Allah ɗaya bane wannan kafiri ne da annahu mukazzibul lisan wal aqli wal qalbi domin ya karyata abin da yake wahayi da hankali lafiyayye da zuciya sannan mukazzibul lisan li anna al adillata la tuhsa fi isbat zalika ya karyata domin dalilan da Allah ya sauka a Qur'ani cewa Allah ɗaya ne lokaci ba ɗaya bane kaga karyata Allah kai sannan ya karyata hankali domin inda a ce alloli daban-daban ne ba Allah ɗaya ba da muka sani Allah abin da yake cewa lauka na fihi ma alihatin illallah la fasadata da akwai wani Allah ba wanda muka sani ba to yanzu sama da ƙasa sun lalace kuma sai da yace musu amitta tadu alihatin min al-ard hum yanshuru to da akwai wani wanda ba shi ba dan wannan Allah yace ka mutu sai da yace to ƙarya ne ba za ka mutu ba ba shi kenan ta hauri jima ba eh to hankali lafiyayye ma ba zai iya karɓan a ce akwai alloli ba ba ga kwanan da aka yi ruwa indiya ba sai ga ruwa ya zo ya ci gurare wai sai ka ga mutum ya ɗauko allan da yake bautawa ya turo shi a kafaɗa wai zai tsere da shi don allah in akwai hankali lafiyayye ya wanda ka ce allah ne shi kake dukawa ka nemi abu a gurin shi ga bala'i ya taso kuma kai kake tirka-tirka da shi za ka tsirar da shi ya kasa tsiratar da kai shi ballantana kai ka tsiratar da kai kuma ka ce wai allah ne kiyaye haka zai yi shi yasa kaga a can baya ai da Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam Allah sai ya ce qul faman yamliku min allahi shay'an waye ya mallaki wani abu in arada an yuhlika al masih ibn maryam wa ummuhu man fil ardi jami'a inda an ce su Allah ne Allah ya ce inda zan yi nafu, in halaka annabi isa da waye ya mallaki wani abu wanda zai hana ni kaga babu wannan shine abu na ainihin wato farko sana abu na biyu ayin nan tana tabbatar mana da cewa lallai babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba Ya haka malamai suka ce idan wani ya ce maka wato ai ana samun wasu alloli shine yaran da muka yi wajen takadiri wanda ba mai ba ba Allah subhanahu wata'ala ba kuma ai ana su da aliha wannan yana daga cikin mu'jizar Qur'ani da yasa kaga Allah subhanahu wata'ala duk wani abun bauta da za a kira sai dai a kira shi da aliha ko rabbu amma wallahi ba a kiran kowa da lafzul da fi Allah shi yasa yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wasabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia don wani ya ce maka haka sai ka ce masa sunaye ne kawai domin Allah madaukakin sarki ya faɗa maka da ibada labarin hallaka annabawa sai yace tilka min na qur'an qussu alayka minha qa'imun wa wahasi. sai yace wa ma nahu? ba mu zalunce su ba walakin balamu anfusahum su suka zalunci kansu amma fa ma aganat anhum alihatuhum da unan min dunillahi min shi. lamma ja'a amru rabbi ba ma zaduhum ghayra tadbir kaga da a ce abun bota ne na gaske da sun musu amfani sanda bala'i ya taso lokacin da suka kasa musu komai daga nan za ka gane kawai suna ne kawai sannan ayat da muka kawo ɗazu sannan abu na uku ayat tana nuna mana cewa kofar tuba a buɗe take kamar yadda za mu zo ainihin wato mu karanta an fahimta yi ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya buɗe kofar tuba ga duk wanda ya saba masa ya masa ba daidai ba tunda kaga da suka kudirce wannan muguwar aƙidar cewa Allah sai ya ce wa illam yantahu in ba su bari ba amma ya ƙulu na dangane da wannan abin da suke faɗa Allah ya haikaito kafirci daga gurinsu amma tare da haka yana gitto da cewa wannan abin fa su bashi shine abin da ya dace daga wannan ayar malamai suke cewa akan fa'idantu da karamcin da Allah yake da shi da kyautarsa da ihsaninsa da baiwarsa ta yadda kaga hatta abin da yake yana daga cikin haƙƙinsa mafi girma amma yana cewa illam yantahu in ba su ba kenan me ake so su yi su hannu su bari wannan shine aikin mai karantarwa lokacin duk da aka ce ga wasu mutane sun bata cikin banna fatan ka ne, su hannu su bar bannan su dawo su zama mutane kirki wanda duk abin da yake aka ce maka yana ƙasa da haƙƙin Allah in dai Allah zai faɗa haka haƙƙinsa domin babu ala haƙƙin da bai kai nashi ba a faɗa wa mutane abin da ake so su ne su ƙoƙari su dawo su tuba su gyara ainihin wato su da Allah sannan abu na hudu ayan nan tana tabbatar mana da adalcin Allah ta yadda Allah maɗaukakin sarki bai azabtar da mutum illa man istamarra ala kufrihi wa ma'asiyatihi sai mutumin da ya dogi akan saba ma Allah da kafirci kaga ainihin gurin maganar abin da suka kudirce na Allah kin uku ne kafirci ne amma Allah ce musu illan mintahu amma ya tsamuna in ba su hana ba in suka hana suka yi mai ma shikenan babu matsala kamar yadda Allah ya faɗa bayan duk abin da kafiran maka suka yi annabi ya taho madina Allah sai ce kullun ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa a faɗa mu wa'ancan kafirin in sun bari duk abin da yi a baya sun ci bilis ya riga ya wuce sannan Allah madaukakin sarki yana daga cikin dama cikar kama al'adalcin sa da yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul basir sannan da Allah ya faɗa ta walau akhidullahu an-nas bi zulmihim ma raka 'alayha min dabba inda a ce Allah bai wa mutane jinkiri da an yi laifi yake ɗaukar mataki to wallahi da an gaba wani mai yawo a doran kasa ko kuwa yawa walakin ba'thiruhum ila ajalin musamma Allah Allah yana wa mutane jinkiri zuwa wani lokaci abu na gaba wanda wannan aya ta kunsa akwai at-tahdhirul baligh wato jan kunne da gargaɗi da kashedi wanda ya kai makura al a kan mutum ya doge alal kufri wa shirki akan kafirci da shirka wa anna man istamarra alayhi falahu azabun Ali. in ko ka a akan kafirci da shirka da Allah kuka haɗu billahi allazi kana da azabar mai daɗi Kuma yadda fir'auna an turo annabi Musa imai wa'azi Allah sai da ya yace wala raina arainahu ayatina kulla duk abin da za a nuna mai ne ga girman Allah ya dawo amma fa kadzaba wa ya karyata yace a fa shi fa bai yadda ba to shi yasa kaga nan Allah ya kawo uslubin abin da yake so shine su hannu su bari to yana cikin aikin masu wa'azi ku buɗewa mutane kofa ta falalan Allah ya fi ku kulle musu ita ku rufe ta dan yanzu ka kalli yanayin mafi yawancin uslubin karantawar mu idan mutum ya fada cikin laifi kamar muna ake dama ya fada wanda bai fada ba sai zai kafa kyamara yana ta ta'aliki yana godiya ga Allah ya gode ma Allah shi dai da bai fada ba tunda wani ya fada cikin bala'i shi kenan akwai littafi da malami wani malami ya rubuta akan yadda annabi ya ta'amuli da kurakuran mutane da su wurin gyara su ka koma za ka ga cewa yadda namu usulubin yake wajen karantarwa ya saba yau idan mutum ne aka zanka da shi ba na kirki ba maimakon a yi tsammanin cewa za ka mai tasiri ne ya zama karata sai ya zama to duk wani wanda aka ganka da shi inda ana ganin saɓanin ka ne to ana ganin bai kamata a ganka da shi ba wanda wallahi zamanin da annabi ya rayu irin mutanen da suke zuwa gurin shi mu'amala da su yi haƙuri da su wajen dan ya gyara su da wannan zamanin ne wani in yazo gurin ka wani ma ina iya cire ka musulunci da wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuma samu gama da duniyar nan lafiya wala ka za mu yi addu'a kamar yadda muka faɗa daga jiya zuwa yau kuma wannan za mu dinga yin tawassuli da shi in an tashi mu gwada za mu yi salati ga annabi da abin da ya samu mai ci gaba da wakasan nan addu'a Allah ya kawo mana sauki Allah muna roƙon ka dan sunayenka masu tsarki اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Allah muna roƙonka dan tsarkin sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka shirya shugabanninmu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka tsaura su akan daidai abin da ya lalace na matsalar tsaro Allah kai amfani da su ka gyara shi halin da muke ciki na rashin zaman lafiya Allah kai amfani da su wajen kawo mana zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali don tsarkin sunayensa Allah ka shige musu gaba Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa musu zinƙe da tausayi da rahama a cikin zukatan mutane Allah ka sa su zama inuwa ta alkhairi dangane da wannan al'ummar Allah ka kawo mana sauƙi cikin wannan ƙasa don tsarkin sunayensa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته